a yayin da ake shirye-shiryen rufe saye da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 zuwa 2019 a yanzu haka akwai cinikayya wanda aka yi shi tsakanin kungiyoyi guda biyu mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea courtiers ya sanya hannu kan yarjejeniyar kwantirakin shekara shida tare da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a yau alhamis din inda ya kammala tsawon shekaru bakwai da ya shafe a kungiyar kwallon kafa ta chelsea dan wasan ya bayyana cewa wannan shine mafi kyawun kungiyar kwallon kafa a duniya in ji mai tsaron ragan wanda ya sanya hannu a kungiyar kwallon kafa ta chelsea a watan yuni na shekara 2011 daga kungiyar kwallon kafa ta gen dan kuma kasar belgium an da ya tura shi kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid inda ya tafi a mazaunin aro ya dawo a shekara ta 2014 a ranar litinin da ta gabata cotes bai halarci horas da 'yan wasa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ba wanda yake nuna alamun cewa dan wasan yana bukatar tafiya kungiyar ta Real Madrid. Haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta ɗauko dan wasa ko kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao mai suna kefa balaga daga kungiyar kwallon kafa ta Atlantico wanda zai maye mata gurbin courtiers wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan wasan da sun sai shi ne a zunzurutun kuɗi har fan miliyan 75 hakan na nuni da cewa Kefa ya fi kowane mai tsaron raga tsada a duniyar kwallon kafa kuma ya kasance mai shekaru 23 da haihuwa ya zo Stamford Bridge bayan da ya kammala yarjejeniyar kwantiraki ta sanya hannu a kwangilar shekaru bakwai a club din kuma ya maye gurbin kotios ne wanda ya koma kungiyar ta Real Madrid kefa ne zaɓi na biyu wanda Real Madrid a shekarun baya ta nema da ya zo kungiyar bayan da ta nemi David De Gea na Manchester United. ya shafe shekaru biyu a tawagar farko na Atlantico Madrid inda ya samu nasarar buga wasanni hamsin da uku a La Liga na kasar Spain. Sha'awar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da yi ya nuna masa cewa akwai dan wasan kasar Spain wato Alvaro Morata wanda Chelsea ta saye shi a watan Yuli na shekara 2017 don haka wannan abu ne wanda yake nuna jawo hankalinsa da dawowa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wacce take Ingila in ji dan wasan kuma yana farin ciki da cewa yana kungiyar kwallon kafa ta Chelsea zai kuma iya bakin kokarinsa wajen kara muradinta. a watan janairu ne kefa ya sanya hannu a sabon kwantiraki da kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao wanda a dalilin sa yanzu ya dawo kungiyar kwallon kafa ta chelsea da ci gaba da fafatawa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya